قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين sarki ya ce wa matan nan me labarin yayin da kuka nemi annabi yusuf ta hanyar dabara kan yayi alfasha da ku sai waɗannan matan suka ce da sarki suna masu ba shi amsa Sarki ya tabbata ga allah yusuf bai zama abin tuhuma ba kuma wallahi ba mu san wani mummunan abu tare da shi ba a wannan lokacin sai matar sarki ta ce tana mai tabbatar da abin da ta aikata ta ce yanzu kam gaskiya ta bayyana ni ce na yi ƙoƙarin dilmiyar da shi kuma shi bai yi ƙoƙarin dilmiyar da ni ba kuma lalle shi wallahi yana cikin masu gaskiya cikin abin da ya da'awarsa na kubuta daga abin da na jefe shi da shi